Zango. Malam Bukari. Magana gida ne dai. Gida na ne na sayarwa da shi malam Gangana. To mutumi na duk da ke muna tare. Haka muka. Saboda haka gidan nawa a arahance gidan ɗaya da

Malam dangane sunan wa za a sa cikakke. Ha? Sunan gimbiya za a sa. A ce gimbiya ko? Mata ta ce, Mole Abdullahi. Ita ma ‘yar malam dangane ce? A, amarya ta ke. Malam dangane na sayarwa da gida. A, malam bakare. Ba dai su suka kawo kuɗi ba? Su suka kawo. Shi ke nan. Oh? Shi ke nan. Uwa rubuta mami Abdullahi. Yawwa. Ya ce zai ke. Ina ganin watakila ya saya wa mata sani. kuma ya rage na. idan ka lalata rai to ai baka min adalci kan wani dalili ai ni ne mai sayan gida ko kuma da ni ya kamata a je wajen alaji ai wannan yarjejeniya a rubuta takarda sai kawai yanzu ka zo min da labarin cewa kun tafi kai da matarka kun je an sai gida har an cika takardu abba ina tunanin a tunanina zan iya wakiltar ka ko kana nan ko baka nan zan iya yin abin da ya dace gaskiya ne shi yasa ni ma ce tun da shi yana gurin babu damuwa amma baba idan wannan abu da muka ya bata maka rai ka yi haƙuri ai sai ka yi haƙuri kawai tun da dai haka suka ce sai mu yi ta addu'a Allah ya fito mana da naka kuɗin da wuri kaga lokacin sai ka ɗau ta ka bata gida mu kuma ya zama namu sai mu ci gaba da zama a ciki da dai haka suka ci shikenan yanzu zan tafi daurin aure gidan malam dauda abin da nake so da kai idan na dawo gida da maraice kawo mu takardun da yadda kuka yarjejeniya to a dawo lafiya yawa da ke tafa da kai kace ce? Laji, na yaro na yana neman yar wajen ka. amin Ya ce kuma an ba shi izini ya turo maka bakinsa. Wannan shi ne dalilin zuwa. Gaskiya ne haka kai, kuma na matuƙar farin cikin zuwanka. Sai dai muna da wasu sharuɗa sharuɗan ko su ne idan har ɗanka zai yadda ya auri yarmu to zai dawo nan gidan da zama tare da amaryarsa ma'ana za mu ciyar da su za mu tufatar da su kuma za mu ba su gudun zama kuma dukkan walwala da jin daɗi na rayuwa insha Allah ɗaya ba za mu ɗauke musu. Alhaji ka ce ba zai ba kuma? Kwarai da gaske. Mahaifiyar yaron nan mahaifinta babban ne kuɗi. Na san ka san sani. Wurin sani. Shi ne Haka ta haƙura ta bar dukiyar iyayen nata ta aure. Muka zauna tare da ita ban gagara tufatar da ita da ciyar da ita. na tabbatar maka yarka idan ta auri ɗana ba zai gaza ciyar da ita ba ba zai gaza tufatar da ita ba alan dangana abinda ka kasa fahimta shine yan nan ta ita ke nan ƙwallon ƙwal kamar raina ba na so in rubuta ita shi yasa na ɗauki dukkan wasu al'amura na walhalar aure a wuyana kamar yadda na ma bayani komai na jin daɗin rayuwa zan musu ni na ganin wannan kamar abin farin ciki ne a gare ka kuma kana nema ka ƙi fahimtar al'amarin alhaji alhaji kai ne baka fahimce ni fa ba zan yadda ba ɗana ya auri ƴarka ya zo kuma ya tare a cikin gidanka shi ne zai auri ƴarka tare a ba ita ba ce za ta aure shi ya tafi dan ka yadda da wannan yadda addini ya tsara da al'ada aure za a yi idan ko ba haka to alaji aure ba zai yi aure ba zai ba kuma ba zai da gaske ka tafi kin ga halin talaka ko talaka bai yi ba alheri na bunka kana gudu kaga halin talaka arziki yana bin shi yana gudun shi shi kenan kin ga mahaifina ya je maganar aurenmu da ke nan ba da lokaci mai tsawo ba za mu zama mata da miji insha Allah Amir ya abu wannan gidan ba mata abin da nake so da ku ku bai wa zukatan ku haƙuri, ba mu daidaita maganar aurenka da mahaifinta ba ka duba malam dangana mai kusurin nan arziki yana bin shi yana gudun arzikin nan ai ni ma abin da ya ban mamaki ta inda yake shiga ba ta inda yake fita ba na ɗauka zai farin ciki da murna cewa ni'ima ta zo ga gare shi ah! in ba da halin talaka ma an ma sauke muku an muku dan nema muku rangwame da sauki assalamu alaikum wa alaikum assalam abaya to ba ba nan dai sama sama lafiyar kai amir mahaifinka yana maka bakin ciki auren baby in ba haka ba mutumin nan za mu auren maka da baby mu saka a daula komai na gidan da kai za ya ce ba, bai yadda ba ta inda ya shiga ba ta nan fita ba talaka dai sai a hankali gaskiya Amir, ban taɓa ganin inda mahaifi yake wa ɗansa bakin ciki Alhaji, ni fa maganar auren nan ba ba gudu ba ja da baya. Kuma duk inda kake so nan zan zauna. To, sai ka rinka samu mafin ka kudere ta dabara ta rage ga mai shiga rijiya amma lallai ka san ta kwatanci in ba haka ba zai zubar maka da damar ka. Ai ko da ya fi mai. Wallahi da ya fi mai. To ni ba da ta mace ɗansa ba. Me ma za mu haɗa jinin mu da wannan mutum? Mutum mutumi, kai ba mutum ba kai ba aljani ba, kana tafiya a dudduke. A'a ina so in tsare mutuncin kare a kan wani dalili za ka yi aure kuma a kafa ma dokoki da ka'idoji a ce sai ka tare a gidan matar da za ka aura kuma wanda na tabbata in ka auri wannan yarinya ka tare a wannan gidan sai sun bautar da kai abba ban ga abin fushi ba ta iya yiwa silan arziki shi abin da na gani ni ma kenan dan me za a takura mishi shi ga abin da yake so kuka sani ko sanadiyan arzikinsa kenan daga baya ma samu sassaucin rayuwa ba wani sassaucin rayuwa in kulle ya ji gangan jiki ya tsira wannan hanya da ta ka ɗauko ba mafita ba ce a gare ka in ka ji abin da aka gaya maka to shi ke wannan yarinya ba sa'ar ka ba ce ƙwarai da gaske saboda in za ka je ka nemo daidan ka ka je ka nemo daidan ka wannan ta fi ƙarfin ka saboda shi sa'an mutum kana ganin sa'an ka ka sani in ko mutum ba sa'an ka bane kana kallon shi ka sani wannan yarinya da ta zo gidan nan ba sa'an ka bace in za ka nemi daidan ka ka nema hakan shine daidai gaskiya ne umma Aminu na sha faɗa ba yanzu daidai lokacin da ya kamata amma magana aure da kake yi a lokacin yi mun shiru wani maganar kuɗi bayan gashi nan dukiya na biyo ni gadan-gadan kuna mun baƙin ciki a yanzu dama take bi na na samun kuɗi kuna nema ku toshe min ta? to wallahi na rantse da Allah babu wani wanda ya sai hana ni wannan ko kuna so ko ba kwa so sai na yi wannan auren Shi rijiyar kwaɗayi ai haka yake sai in mutum ya faɗa ciki ya gane shi soko ne. Ka je ka kai. Sai ka yi tsalle dubu ko baka fito a ciki ba. Je ka kai. Aiwa Allah na kauce mu. Ba mu gani. Amir. Ma ga wanda zai ci riba cikin mu da kai. Ka haifi ɗa a cikin ka yayi kamar shi ya haife ka? Mm? Yeah, Ya aka yi ne? Menene ma ba a yi ba. Kawai an ga arziki ya tunkaro da gadangadan shi ne ake nema a dakile. Ka san wani abu? Kan gaya maka. Tun da nake ta gaya maka tun tilifa ki ɗauka ke yi. Ni fa kuma kuɗin duk da iyayenka ne amma wallahi tallahi baƙin ciki suke maka. Kai ka san yarinyar nan in Allah ya ga dama ya taimake ka sanadiyan aurenta sai ka ga Allah ya azurta ka amma kememe sun keka kashe ƙasa wai su bata musu ba to wace ce ta musu Sai da za ka zauna kai tunani ba kuma ka san duk shirin waye wannan wallahi shirin alimi kana ganin shi da bakar fuska shine ike zuwa algungumi ne ta ƙasa ƙasa ike al'amuransa za ki ka gan shi su musu muka mutumin arziki an ya daɗe da sanin alimugun munafiki ne kuma bari in gaya miki babu wanda ya isa ya hana wannan auren in dai a mutum cas kai tsaya wasa wallahi tallahi ka je ka zauna kai tunani ka dage ka dage ka riƙe wuta sosai ka nuna musu ba in babu ita ba za ka iya rayuwa ba kan ko ba za su je karɓo maka aure ba zan nemi maka iyayen bariki ke dole ba a yi auren nan a'a duk gidan nan ba wanda ya isa ya hana dole sai yi ina bayan ka ɗari bisa ɗari ina bayan ka wanda ya ce maka baya yi ka je ka bashi ne wallahi wallahi ina bayan ka shi kuma ali bar min shi na san yadda zan yi shi bar min shi kawai ka ja bakin ka kai shiru kai dai kawai duk wanda ya ma magana ka dage akan bakarka yarinya ka sai ka aure ta insha Allah a siyan mata magani ina jin daɗi to na yi sallama na yi sallama na ji ba kuma ne na ɗauki iya kuɗin da za a siyo mata magani na je na siya mata kuɗina ne wanda ya kamata ka je ka ɗauka ka siya ma wannan matsiyaciyar tsohuwar magani ke a gabana ki rinka zagin umma eh mahaifiyar mai gidanki yanzu kawai saboda na zagi wannan kar karki wallahi kina sakewa ina ƙara dalla miki mari kina kiranta wani sunan matsiyaciya ita ce matsiyaciya ko ke ce matsiyaciya rantsi da Allah ba shi ka ɗaukan masa zai dawo ya same ni wallahi wallahi sai ka san wacce kamara a cikin gidan nan wallahi tallahi to ai ni ba kaman mai gidanki bane da zan tsaya kina min abin da kika ga dama ka ji wannan yarinyar da rashin kunya Ali lalle ka tabka kuskure zan kai ka wajen hukuma su hukunta ka yadda raina yake so mahaifiyarka ce ba matan nan ta ci mutuncin ka ce nan ta ce min matsiya ce a gaban shi sai ya kyale ta dan ya dawo hukunci sai ka zo kana wannan hawa-hawa kana cewa za ka kai shi gurin hukuma in mm, ado yanzu ka kyauta hakan da kai to mahaifiya na ne ko mahaifiyar shi dai to bari in faɗa ma ado wallahi tallahi ba ma duk wanda ya kuskura ya zagi umma da baba a gabana sai da ƙarfi na ya ƙare abin da kace kenan ko ka damu da abin da ya faɗa ka yarda kuma ka ɗauka cewa lalle mu iyayen ne kai ka zama hayakin tabaku ka shiga duniya saboda matar matarka wallahi ka kiyaye azabar Allah dan za ka iya gane kuskurenka tun daga duniya kafin na biyun a wajen ubangijin me yasa mutumin da ya tsare mutuncin iyayenka ba za ka ga darajarsa ba har ma kake tunanin za ka kai shi police station ko ka kai shi kotu kai ya kamata ka tsare darajar mu amma sai ga dan da kake cewa ba iyayensa ba ne mu shi yake tsare darajar mu Ali ka yi haƙuri da magana da ya gaya ni ba zai yiwu ba gida ina cikin gida ba na jin daɗi don tattara ina ina umar cikin gidan nan ina dai ka ce gidana ne to in je har gidana ne babu inda zan tattara in tafi sun sai su tattara su bar min gidana saboda ina cikin gidana ba a isa a hana ni kwanciyar hankali ba wallahi yau ki za ki zauna ko kuma za ku fita sai a tattara a tattara a tattara a bar min cikin gidana Aka ka faɗa haka ka faɗa ku ka zaba a kan kwarai kuma ali na mai tabbatar maka idan ka sake kuskure irin wannan zan hukunta ka wulakanta ka ba da raina yake so karaji tsiya a tsiya yake karewa ka ƙara kanka musu wani abu dama na faɗa maka kai an tattara an bar mu cikin gidana ka ɗauka wasa ne kana ganin kamar baka da kunya baka da mutunci sai a tattara a yi titi to kira ga kamar a hakan na yi da dama kuma har yau har gobe duk wanda ya taba umma da baba wallahi sai inda karfi na ya kare ka rabu da su arziki na Allah ne wannan gidan ma ai ba gidansu bane in an tsaya da in nan da rai da lafiya ka rabu da su za mu ban musu gidansu ba dai gida bane za mu ban musu Alan dangana, lafiya dai? Na'am. Mun zo wajen ka. To malam. Kuma muna da matsala ta samu. Gidan da ka siyar mun. da ka siyar mun. Na samu damuwa da yayana. Wannan kuma shi ne dalilin da ya sa na zo wajen ka. Wanda har ta kai da cewa sun kore na gidan. Ah. kuɗin da aka zo aka ba ta matar ɗana ita ta ba da wannan kuɗin don na kuɗin ya fito sai in mayar mata ni na bai fito ba wannan haka ta ce sai dai mu bar gidan ko kuma a'a ita ta bar gida ya fi son ta da ni shi ne muka bar gida da Allah ka taimake mu ka dan ba mu wani muhalli daga cikin arzikin da Allah ya mu da za mu samu ɗan kwanta a ciki zuwa ɗan wani lokaci fita mu nemi wani waje sai dai madan dangana ina ganin dai kamar dai gaskiya baka kauna Allah baka kauna Allah malam dangana gidan nan da na sayar maka ai kusan kamar ta kan baka yaya za a da wannan lokaci zuwa da za a ce ya salwanta wai menene tsakaninka da 'ya'yan nan haba malam nan ni ba da wani wani ya shi hannu a lokacin da taimake mu wallahi ba mu da inda za mu kwanta kuma kai kaɗai ne wanda za mu zo ka taimake mu a arzikin da Allah ka duba halin da muke ciki ka taimake mu to yanzu saboda wannan roƙo da ni ma zan je in roƙi waɗancan da na sayarwa da gidan nan za mu ba ku sati biyu amma ku nemi guri duk Allah duk annabi ku nemi guri in kuma ba ku nemi wani guri ba nan da sati biyu gurin su ne na sayar musu amma zan je roƙe su ba ji ko kun ji na Adamu, ya kamata ka yi wa kanka ya za a yi a ce ka fifita matarka fiye da iyayen yanzu ke kana tsarin cin wata idan ka mutu a wannan hali. akwai abin da zai hana ka shiga wuta ya kamata ka ce ka sani kuma duk abin da yake faruwa ba ma a cikin unguwa ba hatta titin kofar gidan kowa ya san abin da yake faruwa ko karya ma kai ta nimu no wanda ba ta tsane ka saboda kana shiga shirin da ba shanu damuwa da iyaye na wannan damuwa na ne ba damuwan ka bane daga yau sai in ka sake shiga hurin na zan sassaba ma kana ji ina so ka gane wani abu a matsayin ka na abokina ya zama dole a gaya ma gaskiya ko mai daɗi ne ko mara daɗi ne domin idan ban gaya mana gaskiya ba Allah ya halice mu والله ما نفسي ina son karasa wani wankanken ne. Allah ka bar maganin wata hajiya ka ta kaukin wata ta zan tafi wurin aiki da zan tafi taro na gaya ma. Amir, me kake yi ne? Alhaji ne ce na wanke masa mota. Ka bar wannan wanke mota kai sauri ka zo ka karɓo min jaka a shagon Alhaji Sadiya Abubakar. To haji. Isauri Allah Amir, isauri ana jira na ne da abu. Dabaru? Dabaru. Me yasa? Me Saboda ka bar mu abin da zan dafa? Ba ka bar mu ba. Kuma ko ban dafa ba saboda ba ni da shi. Amma kin ba da mamaki. Taɓa tunanin za ki gaya Mamaki? Wani irin mamaki? A matsayi na mijinki har zuwa tambaye ki abinci nuna muku. Tir. Wannan rashin adalci. Ai ya kamata na gaya maka wannan. Saboda ai ya kamata ka san cewa na maka halacci a rayuwa. Gidan da kake ciki ni na siya maka. Kake zaune a ciki sannan kuma kana tsammanin ka dawo ka samu abinci baka bar mun komai ba ni in fita in je in nema in zo in dafa ke Ai Cap. Idan na gaya na yi kuskure, na aure ki. Wallahi. Na yi nadama. Da na san haka zai faru da ma aure ki ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillahir rahmanir rahim. Uwar gida ran gida. Ah, Hajiya Momi. saboda Allah ya na shigo na same ku kuna hayaniya wanda tun a titi ku tun a kofar gida wallahi nake jin muryoyi bai kamata a ce ku bari da ke da ogan naki a ji wani abu yana faruwa a tsakanin ku. ka ce daga kofar gida ai ni ina ce daga kasuwa ka jiyo muryata oh wato muryata kawai ka ji tun daga bakin titi to wallahi barin gaya maka tun wurka fita ido na rufe dama ina ciki da kai barin gaya maka muryata kawai ka ji baban da nashi ni na riga na sani duk wani kulle-kullen da kake kulla mishi a cikin kunnen shi na san duk abin da yake ba ba san ran shi yake ba kai kake ziga shi alkungumin banza to ina jin so ki san wani abu ki tuna da cewar mijinki ne kuma aljannar ki yana karkashin kafarsa dakata malam dakata mun ba na so karka yadda ka mun wa'azi ka rike ka na san za su amfane ka a gaba amma ba a nan ba karka yadda ka kuskura yanzu nan sai iya fita baka a giya Ba da ma idan ka fito ina jiran ka a waje. A sauka lafiya. Ke kuma ki roki Allah gafara. Dama gafaran ka zan nema? haka ko za ka ɗan juya su a ina ka samu wannan tambayar ka nake a ina ka samu wannan kuɗi a ina ka samu wannan kuɗi abin da waɗancan suka yi shi ne kai ma za ka yi Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alhaji. Malam dangana. Ya dai lafiya dai ne zai gudu muku ka. Ya shigo min da kuɗi Ina tambaye su a ina ya samu wannan kuɗi. Ya yi shiru, ya ki bani amsa. Malam dangana ko. To wannan yaro dai ba farawa ba. Wannan kuɗi ba na sata. na je asibiti dubiya sai ga wannan yaro a kan layin sai da jini yana sayarwa to sai ya gani to ni kuma dama zan zo gidan in zo in gaya maka wannan yaro yana sai da jinin kan jininsa ya ƙare in ya zo a taimake shi a so masa abincin da mai da jini a jika kuma shi wannan yaro ya sai da jinin nan ne don ku rayu shi ko oho saboda haka wannan yaro abin da za a shi masa albarka ne ba abin da za a ce za a ɓatare da shi ba malam nan Ali ya baka gaya min ba jinin ka ka siyar ka kawo min kuɗi don ni irai ‘ya'ya na cikina ba su iya min abin da ka min ba Alhaji na'am Me yasa? Ba komai. Ba komai. Yaro da musulunci ka yana ba. Kai dai yaro Allah ya maka Kuma abin da nake so da kai malam dangana wannan yaro a nemi abinci mai kyau wadda yake raya jini saboda ka san jajja jinin mutum sai ya ci abinci mai kyau jinin yake rayawa. Yi haƙuri. Ka ga rayuwar. Ina ɗaukar na nuna Allah kansa.

hukum ayah putri ayah putri Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ah, kami akan kadal. Hajiya ga jakar. Habib. Ka wanke motar? A'a ban samu wankewa ba saboda na je zan wanke sai da cikin karɓi mota wannan jakar. Ban gane baka samu wanke motar ba. Bayan na gaya maka ina da taro zan je wajen taro kuma sai ka ce baka wanke ba. Wani ne shashanci ne wannan saboda Allah. Alhaji ka yi haƙuri ni na aike shi. Ka yi haƙuri yanzu zai je wanke ma. Amir ta shi ka wanke min ka dan tsaya nan da minti biyar zai wanke mai haƙuri don Allah Amir. Ke kuma ya zan sashe mun aiki kin san abin da ke gabana kuma ki sashe wani abin da ban. Na sani ka yi haƙuri Daji. Ai gashi har ya dawo ma. Wallahi ban ji daɗin al'amuran nan ba. Ka zama da kanka abin kwatance a rayuwa? Duk inda kai ana nuna ka? Duk inda na shiga zancen ka nake ji labarin ka nake ji me kake so ka zama da kanka an ce ka koyi iyayenka a cikin gidanka me kake so ka zama da kanka adam sai kana ga nayi laifi kenan gida ba nawa bane ba ta ce tana da iko ta yanke hukunci da ya dace me yasa iyayen nawa ba su sai gida ba har suka bari ita ta mallaki gidan idan na kalli wasu iyayen abin na mun bakin ciki yana suka mallaki gida amma na iyayen ba su mallaka ba ta yi daidai da ta kore su ban ga wani ba to da ka ta ada barin karar da kai wani abin da baka sani ba in kuma ka sani in filatar da kai ko in ce ma ka sani kar ka manta da cewar iyayenka su ne kashinka fitsarinka ɗawainiyar makarantarka ta addini har zuwa boko ka sanya aka yi suka biya maka kuɗin wannan makarantar da me za ka saka musu da shi za ka ɗauki san matar bariki yar bariki kai ka san yar bariki kuwa ba ku su da amana fa to munafikin Allah waye matar bariki irin ku ne wa'annan masu kashe aure algungumi munafiki mai bi gida gida ya kashe mata auren su ba ni ma da lokacin ka kai tsayawa za ka yi ka kalle shi yana ce min matar bariki ka san menene ma'anar matar bariki nufin shi fa karuwa ce ni kuma ka tsaya kana kallon shi abin da kake nufi kenan kamun daidai shi yasa nake son ka zan kashe ka wallahi ba abin da zai faru adam ni zaka ciwo mutunci shi kamar wuri ni zaka ciwo mutunci akan dan na zo na gaya ma gaskiya to bari gaya ma wani abu na tabbatar da cewa akwai ranar da za ka zo ka neme ni ranar da za ka yi na dama. za ka zo ka neme ni don neman shawarar mafita manta da shi ba wani shawarar da za ka je ka nema a gurin shi ni ka daidai yanzu ne ka tabbatar min da za ka iya kare min mutunci na a ko'ina zo mu shiga algungumi fiki a haka za ka kare Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

Wani irin fita yi? Na gaya maka baya nan. To ai gani ne nan ne gidansa. Kuma an sha aika na daga ofis nan nake zuwa. Shi malam na gana shi ya gaya maka nan ne gidansa? Nan ba gidansa ba ne don haka ba nan ka je ka nemi shi a inda Je in nemi shi a inda Malam wanda ya haka ne ka zo gidan mutane sai wasu tambayoyi kake kamar wani dan jarida dan girman Allah ka yi gaba. Na ce maka nan ba gidan shi bane. Allah ya baki. A'a ka wani zo min da wata bakar fuska zaka zo ka ishe ni da wani surutu. Na ce ne ka ta kawo haka. Na kawo sakon mahaifinku to sai na tarar da wata mata a cikin gidan ta gaggaya min maganganun da ba da

don haka idan kuna son ka nemi inda mahaifin ki sai a ba don Allah kai amfani Kun Kana tambaya na lafiya baka haɗu da wani yanzu yanzu nan ba ya zo yana min tambaya sai ka ce wani ɗan jarida? Kina da matsala wallahi. Ba ki gane shi ba ne? Shi yake kama baba sako fa. Wani irin sakon baba ne mai gaya mun ya kawo wani sako ba ce mun yana neman shi ne kuma na ce nan ba gidan shi ba ne. Ni ban sani ba. Yanzu ina wasu da zuwa ba. Kuma kuɗin sallaman baba ne ya zo kan yana neman shi zai ba shi. Kuɗi? To yanzu ina kuɗin yake? Ya hana ni. Ya hana ka? Kai kuma sai ka bar shi ya tafi kawai ka zo min wani zangal-zangal da kai kai a duniya ba wani abin da zaka iya tabukawa kenan? Kai, Allah dai ya kyauta wallahi. Lafiya kuwa? Lafiya kalau me ka gani ya? Ka cikin wani yanayi ne. Anya kana jin daɗin auren nan kuwa? Lafiya na ƙaro. Wani irin kana jin daɗi Amir? ɗaya duk ka wani fiffige ka lalace. Mu ba haka ka tafi ka bar gidanmu ba. Ka fito ka gaya mana gaskiya idan akwai abin da yake damun ka. ba mu. In akwai damuwa ai zan faɗa muku. Babu wani abu da ke damuna a wannan gidan. Ka tabbata? Tun da ka ce ba damuwa shi kenan. dama mun zo ne da wata matsala wallahi muna cikin wani yanayi mun shiga wani yanayi ne na kunci ya kai ga abin da za mu kai baki ma yana mana wahala shi sa muka yanke shawara kan mu mu same ka dan ka taimaka mana amma anya yaron nan gaskiya ya faɗa kuwa insha Allah zuwa gobe ko jibi Amir shi ka fara shiga jikana kana daukan kuɗina. na Hawa baby na dauka kuɗinki ki da na ji ɗaya ne kamar ya kuɗi na naka ne ta za ka dauka kuɗi ka zo ka ba su eh yanzu kai wannan kuɗin nawa ne anan eh nawa ne da ba za ka iya je ka nima ka je ka ciyar da iyalanka ba har sai ka bi shi cikin nan gidan ka zo a baka kuɗi ce baby wannan fa yana ne gaya magana sai me in an gaya mai kawon banza hmm. Amir kamare ni idan kika kuma zan ƙara miki wani mara ya Allah kai hakuri Kaji yarinya da rashin mutunci kana ganin ta kamar ruwan aski haka take ba ta da mutunci? Duk mutuncin da muka ma yarinyar nan muka yi ruwa muka yi tsaki sanda ka aure ta? Gaskiya ne. Ku hakuri. ya zama dole. Zan zo gidan same Amir, akwai damuwa. To Allah ya kyauta. Ki hakuri ne. Tun ɗazu ku nake baki hakuri. a kake ce a gidan nan menene me yake faruwa an fa daukar jaka na ya dauku ta ciki na tambaye shi me da kudu ko ya dauku kuɗin ya bawa yayansa ina cikin magana ya wanka mun mari kamar ta wallahi har kana da zuciyar da zaka mare ta wallahi kuskure ne sha sha sha ko duk a da muke maka dokan munya Lalle wuyan ka yayi kwari har kana da zuciyar da zaka yi mari kina san shi ko ba kya san shi kina son a cika gaba da auren ko ba kya son auren to ka maza to tun da ta magana a fa maza ka bar gidan ai wallahi da karshe ta gara ka je ka rubuta ma dan talaka bai iya samun guri ba hajiya wallahi ba da gangana wannan kuskure aka samu annabi dan Allah ku yi hakuri kawai ka mutu da kafan mugu ba wani maganan hakuri kawai je ka abunka ba wata afuwa da ma kama gaba kama gaban ka dama haka ka zo turanka ka ta sha sha kawai yanzu ya riya samu sakin da zai dokan mun ya Alhaji bari in jin rashi. To je ki ba ta hakuri ni ma ga nan. Ai wallahi kan da karo kyariya na ma bore ma ne ce ni kamar. Na wuni ba? Lafiya na ba. Lafiya. Baba, mun zo wajen ka ne don Allah don annabi ka taimake mu. Wallahi mun yi da dama, mun gane kuskure. Ko mahaifinmu mun je mun same shi. Kafa haɗa ya ki sauraron mu ma gaba Ku ni ne karkace kuka mai daɗin hawa babanku ba ku shirya da shi ba ni ne zan tafi je in shirya da shi da yake ni ne ka riƙiƙi sarkin ɗaukan kaya ba haka bane ba wallahi mun gane kuskure shi sa muka zo wurin ka mun ka je ka bashi hakuri mun san duk garin nan kai kaɗai ne zaka iya bashi hakuri kuma ya saurare ka kun kuna cikin tsimman goyo ubanku yake ɗawainiya da ku shine cinku shine ku shine ku yanzu kuma kun zama mutane shi kuma shi ne ba mutum ba yanzu kuma kun to guri na ni in tafi in je in ba shi haƙuri to wato ni na cuce shi kenan ba ko kuka cuce shi kai ba zan ga muku wannan duniyar makaranta ce za ku horu kuma ku so mutum duniya ba ma tukuna mu tunanin haka ya sa muka yi nadama ya sa muka zo ka domin ka ji ka ba shi haƙuri ba wallahi mun gane kuskura a ah! ai ba ku gane kuskuren ko ba tukuna ai wannan duniyar makaranta ce sai kun dan duk wanda ice lalle ne ya rena mahaifinsa ko mahaifiya sa to ya gama yawo ga Allah ku yi hakuri ku tafi ku bani wani fact da na san kai ne a tsaye a da ban fito ba Allah ne fito da kai don ka saurari abin da zan gaya maka na zo ne ba don komai sai dan shaida maka cewa jiya matarka ta haihu da yamma ta haifi ɗa namiji ta yaya haihuwar ƴarka kai dangance ne bayan ka haramta duk wani abu da aure ya halatta tsakanin da kuma kai shaida ne cewar wata hudu ba abin da ya shiga tsakanin da ita to ai hakan ba zai sa ka ce ba ɗanka ba ne idan kai jahili ne ni ba jahili ba ne ka je ka tambayi malamai aure ya baka wannan ɗan don haka ko ka ki ko ka so ɗanka ne labari bai ƙare ba kuma za a gani tsakanin ni da kai waye jahili to gwanin ga maka irin wayannan maganganun da kake ga mu za ka yi nadama a kansu ka saurari abin da zai biyo baya. Mai gaskiya baya nadama. da Allah zo mana me ya faru me ya faru kuma kake nema na Allah ta na tabbatar da cewa kai musu kuma kai da ba na musu ne tabbas na tabbatar da cewa dama akwai wata rana wannan ranar za ta zo kuma na san sai ka nemi ina so ka fahimci wani abu a rayuwa a duniya ba abin da ya wuce maka iyayenka daraja da kima idan ka yi tunani bai kamata ka fifita matarka fiye da iyayen da suka tukuna suka haife ka ba ka kamata aljannar ka tana karkashin kafar iyayenka aljannar matarka yana ƙarƙashin ka cire wadatar zuci ka sa son zuciya ka fifita matarka fiye da iyayenka kai kana tunanin cewa Allah zai barka haka ne to bari tabbatar maka da cewa a yanzu a halin da ake ciki yanzu idan ka faɗi ka mutu wallahi ka ji rantse maka ba abin da zai magana na gaskiya a nan shi ne duk yadda za a yi duk yadda za a yi ka je ka nemi iyayenka ka ba su haƙuri ka nemi gafararsu su yafi tun kafin rai ya yi halinsa. Lallai, matata ta ji a rijiyar da ba ta gina da Na sana cikin masifa da kuncin rayuwa. sai abin da nake so shi ne gafara su ba haka ba su cikin ba, don ba haka ba a wannan rayuwar da shi ne ne 你在训练不错。来，来，来，我们走。 sanda kuka sa shi a gaba sanda kuka sa shi a shi kuna son sa kuka sa shi sanda ya bar garin nan sannan ma kai adam yanzu don Allah kai haƙuri wallahi kusancinka da mahaifinmu ya yasa muka zo domin ka taimaka mana da inda yake yanzu ne kake nadama yanzu lokacin da babanka yake faɗi tashi kada ka kuskura kai auren nan ai baka ji maganarsa ba kai za ka yi auren jari to kakanan ka duba yadda ka jajje ni da kare da rita da yanzu kai ka zan ba ɗaya kake ba inda ko da ai anguwa ta yaro kyau take ba ka ba shi kuma ne ya wani tsohon kamar wani zakara ruwa da ke shi dama abin da ku ya kawo kenan na miki magana kira tafiya to me za ka ga mu duk wannan kunci da wasifa da muke ciki duk kai shiga jama'a faɗa da duka ne abin da ya kamata ko da yake ban ga laifinki ba laifi na ne da na zai miki na zai ma abin da kike so to gashi muna cikin damuwa da baƙin ciki mun yi asara yaya ba faɗa duka ya kamata kai mafita kawai za mu yi ni ma kaina ina da dama a wajen domin mahaifin ya yi nuna mun hanyar da dace amma na kasa gane gashi a yanzu ina da dama a yanzu ba kuma kama har yanzu kuna da sauran lokaci da za ku yi gafarar mu a sanadiyar yadda kuka sa mahaifin a cikin kunci da baƙin zuciya kun je kun jefa shi a cikin rashin lafiya da ciwon zuciya a yanzu ne kuke da dama za ku tafi ku nemi har yanzu yana da sauran lokaci idan kuna da buƙatar ku je yanzu ina baban namu yake kuma wani hali yake ciki idan dai za ku je ni ma ina shi da zai kuma muke cewa ya mu je mu ga baba ajiya ta ya za a ce yarinyar nan har ta samu ciki ta aihu ina gidan nan ban sani ba ba tana da miji ba dan ta aihu wani abu ne to dan tana da miji sai ta aihu a wata hudu kuma ma yaushe ya samu saken da ya kusance ta tana da miji ai ba komai bane dan ta aihu wani ne magana maza na ta ce ta aihu kika rama wannan hutar Allah sai ta ciki tun da kika mari mijinki Ashe ba ki da kunya amma da ke kira ma. To na ta yi wani abu da ya tana da miji. Wani abu ne wata yawa a wata hudu. Ta ci da wani abun kunya da abun magana a gari. Baby. Baby ya. Inna lahi wa inna ilaihi raji'un. Baby. To in ta mutu shi ke kin huta. Ita ke kenan wani kunya. <laughs> Baby! Na riga na gaya muku, kar ma wani a cikinku ya yi tunanin cewa na bar daidai da allura cikin abin da na wannan Yawwa, wannan haka yake. Dan mahaifinku ya riga ya kasafa dukiyarsa ya ba mu a rubuce yadda za mu sarrafa su wasu ya ce mu mika gidan marayu wasu kuma ya ce a yi amfani da shi a bawa nakasassu mabarata sai kaɗan daga ciki shi ne ya ba da umarni a ba mu karamin cikin wato aliyu wanda ya sadakar da jininsa kun ta inda dukiyar mahaifin me jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba samo masa abin fifita ibo ruwa ya fa masa lafiya ka yafe in ba dukiya ne a gaban mu ba mun yi nadama muna so ƙarshen mu ta yi kyau